mutum ya yi sannan ya ce haidar zaki yanzu aure za ka yi yayanka bai yi ba turo baki gaba haidar ya yi ya ce cikin shagwaba shi bai shirya yi ba ne ai kai kuma ka shirya ko mai martaba ya tambaya cikin sigar wasa gyaɗa kai haidar ya yi alamar e to ba komai a ina ne ka samo yarinyar yar waye in ji mai martaba baba a can rimin kura ne yar gidan malam jabir bafulatani ne sunanta Nana Khadija. Baba yarinyar na da tarbiyya ka sa a bincika ma murmushin sarki ya yi don ya san haidar farin sani ba ruwan shi da nuna karya a harkar shi. To ba damuwa zan tura su Galadima su je su gana da iyayenta cewar sarki cikin walwala. Godiya haidar ya yi sannan ya mike ya wuce garin ya wuce gurin umman shi a ɗakin ta ya same ta karasawa cikin ɗakin yayi da sallamar shi da fara'a ta amsa tana masa sannu durkusawa ya ya gaishe ta sannan ya kwantar da kanshi kan cinyarta cikin shagwaba ya fara magana umma aure zan yi jin maganar ta yi kamar dirar aradu cikin sigar tsokana ta ce ba kunya babana kake faɗa min aure za ka yi wasa kake yi na sani ina kai ina yin aure yayanka bai yi ba wallahi umma aure zan yi yanzu ma daga gurin mai martaba nake iyayen yarinyar suna bukatar iyaye na su je daga haka ya kwashe komai ya faɗa mata sosai ta ji daɗin bayanin nashi to babana Allah ya sanya alkhairi ya sa da mu za a yi ya sa kuma abokiyar zaman ka ce a kunyace ya amsa yana dariya mai martaba ya tura garin suna na duk wani bincike an gama yin shi ba a same ta da wata illa ba hakan ne ya sa ya tura wakilai gana da iyayen nana sosai nana da kowa na garin suka yi mamakin jin waye haidar iyayen sun yi iyaye sun yi magana na fahimta da girmama juna take suka biya sadakin nana aka tsaida lokaci watanni uku masu zuwa bayan an saka ranar ne hajiya Hauwa ta samu labari ba ta damu ba tunda ba ta ji yar wani sarki ne zai aura ba sai ma darajar sai ma dariyar mugunta da ta yi musu nana ko da haidar ya zo gurinta ta nuna masa ta san ko shi waye ba haka shi ma bai nuna mata ba haka suka ci gaba da gudanar da soyayyi suka ci gaba da gudanar da soyayyarsu mai tsafta duk wani abin al'ada an kai shi gidan su nana dan biki ya karato laifinta na gani na faɗa aka shirya mata kowa sai son kowa sai son barka yake yi yau saura kwana biyu biki haidar ne zaune a ɗakin yayan shi Fahad cikin girmamawa ya ce yaya Prince ya kamata kai ma fa ka fito da mata ka yi aure ka huta saboda ya rima mai jiran gado bai dace a ce bai da mata har yanzu ba murmushi ya yi sannan ya yamutsa fuska ya ce kamar baya so matan ne duk kwaɗayayyu ne ka rasa gane mai son ka dan Allah ni shi yasa ban da lokacin su cewar Fahad murmushi Haidar ya ce Allah ya baka mace kwatankwacin nana ta kwatankwacin nana ta prince wallahi ba ta da kwaɗayi ga ta da tarbiyya dariya yayi ya kau da zancen da cewa ya kamata ku shirya a kai motoci can garin su a ɗauko su su dawo nan a gama bikin gaba ɗaya sai su koma zai fi saukin zirga-zirga naji naji jiya mai martaba yana magana da mahaifin nana game da haka kuma ya amince sosai haizar ya ji daɗin labarin don haka da gudu ya fice daga ɗakin ya je ya fara haɗo kan direbobin gidan nasu Fat ko kwanciyar shi yayi yana tunanin shawarar kanin nashi tabbas shi ya yaba da hankalin nana in dai zai samu kamarta to zai iya aura kamin dare motocin da aka tura garin sunana sun dawo ɗauke da jama'a dangin nana bangare guda aka ware musu a gidan sarki a wadace yadda za su sake sosai amarya nana ta yi kyau ba na wasa ba don mai kwalliya ta musamman aka ajiye mata da take tsara ta yau juma'a yau ne ranar ɗaurin auren nana khadija da haidar wanda za a ɗaura a masallacin gidan sarki tuni jama'a sun cika sun tumbatsa ana jiran a ɗaura auren wannan kenan liman kawai ake jira ya karaso ba jimawa ya karaso mai martaba ma ya fito liman ya bukaci waliyan amarya da wali, da waliyan amarya da wakilan ango da su gabato ba a ɓata lokaci ba suka matso ba ɓata lokaci suka matso ina takardar gwajin jini da suka yi liman ya bukata wace irin takardar gwajin jini kuma bayan dukansu lafiyayyu lafiyansu lau in ji madaki wanda shine wakilin ango ba na ɗaura aure sai an kawo wannan takardu na shaidar tabbacin lafiyarsu cewar liman ran madaki ne ya fara ɓaci da batun na liman mai martaba ne ya katse hayaniyar inda ya ce wannan tsari wannan tsarin liman abu ne mai kyau a kira amarya da ango a je asibiti da su a yi musu test ɗin yanzu a dawo a ɗaura auren ba musu dogarai suka yi kamar yadda sarki ya bukata mota aka kai har kofar gidan amarya nana nana ta shiga motar sannan haidar shi ma ya shiga sai mutane biyu amintattun sarki suka bi su ana zuwa asibiti ba a ɓata lokaci ba aka ɗibi jininsu aka shiga ɗakin shiga da shi ɗakin gwaji wannan kenan mintuna kaɗan aka fito da sakamako gwajin cewan mintuna kaɗan aka fito da sakamako gwajin cewan hiv duk ba su da shi gwajin ciwon hanta duk ba su da shi genotype dukansu asas kiransu ofis likita yayi ya musu bayani cikin nutsuwa ya ce ba wai ba ku da lafiya ba ne a'a 'ya'yan da zaki haifa ake tausayawa sabida dukanku as gare ku wanda za ku iya haifar ɗa mai ss a zo a yi ta faman shan wahalar magani karshe in ba a yi dace ba 'ya'yan su dinga mutuwa haka dai ya yi ta musu bayani gami da hatsarin da ke cikin aurensu daga haidar ɗin har nana kuka suke yi mai tsuma zuciya a shawarce wakura da juna domin samun kwanciyar hankali kowa kuma kuma ku taimaki kanku da 'ya'yanku cewar likitan cikin yanayin tausayi haidar shi haidar share hawayen shi yayi ya kamo hannun nana ya ce cikin rauni nana kin ga kaddarar Allah ko ki hakuri ki daina kuka Allah bai kaddaro rabon aure tsakanin mu ba ni musulmi ne na yarda da kaddara nana dole mu hakura da juna ke ma kin yarda da kaddarar cikin kuka ta gyada mishi kai ita kadai ta san zafin da zuciyarta ke mata nana yaya fahad nana ya fahad genotype din shi ba as bane na roke ki da girman Allah ki amince da aura da a aura miki da a miki aure a daura miki aure da shi mutumin kirki ne zai so ki fiye da ni na tabbata na na ki taimaka min bana son ki bar bana so ki bar zumuntar mu dan Allah na na ido kawai take ware mishi ta ma rasa ta ma rasa me za ta ce jikinta kamar ta mutu zuciyarta kamar ta mutu ta huta don haka ya mishi kai kawai take ba tare da ta san ta ba hakan ya sa haidar tunanin ko ta amince ne tahowa suka yi zuwa gida inda jama'a ke can ke jiran dawowarsu suna zuwa gida da gudu nana ta shige cikin gida tana kuka haidar ɗakin fat ya faɗa ya birkice takardun shi har ya ɗauko takardar genital ɗin shi da gudu ya juya zuwa gurin ɗaurin auren ana fakin ya fito bayan ya yi ƙoƙarin sai sai ta nutsuwar shi gaban mai martaba da mahaifin nana ya je ya duka ya mika musu takardun duka dubawa suka yi wata zufa ce ta karyo musu mai zafi cikin tausayi suke duban shi sun ma rasa bakin magana baba dan Allah ku amince a mai da auren kan fat nana ma ta amince ga takardar gwadin jinin shi zai iya auren nana baba cewar haidar can can kasa kasa gudun kar wani ya jiyo maganar wannan kenan mai martaba bai ce komai ba mahaifin nana ne ya haɗa takardar fat da na nana ya mika wa madaki ya yi masa raɗa a kunne madaki liman ya mika wa takardun ya ɗan masa bayani a takaice nan fa aka shiga ɗaurin auren gadan-gadan haidar kusa da fat ya koma fat sai tsokanar shi yake shi sai yake sai yake yake masa can suka jiyo sankira ana faɗin an ɗaura auren yarima Fahad hashim aliyu tare da amaryarsa gimbiya na na khadija jibrin abdullahi bisa sadaki dubu ɗari biyu ya biya lakadan ba a ba ku shaida jama'a a gigice fahad ya zabura yana faɗin kai ba ni bane haidar ne ku gyara sunan ruko shi haidar ya yi cikin hawaye ya ce don girman allah ya yi prince kamin rai Kar ka ce komai har taron nan ya wace don Allah. Ya karasa maganar da kyar sabida kuka da ke kokarin cin karfin shi. Ta ya zan yi shiru bayan ba da kai aka ɗaura auren ba, cewar Fahad a firgice. Ka yi shiru yaya in ba so kake zuciya ta fashe na mutu ba, cewar Haidar yana haki. Shirin dole Fahad ya yi kanshi na bugawa ya rasa abin yi. Yana ci yana gani aka gama ɗaurin aurensa da na Khadija. Ana gamawa jama'a suka yo kanshi ana taya shi murna bai bi ta kan kowa ba ya ja hannun haidar suka yi gida don ya kosa ya san dalilin da ya sa hakan ta kasance suna shiga ɗakin fat ɗin haidar ya rushe da kuka gami da yi wa fat bayanin abin da ya faru duk juriya irin ta fat sai da ya rushe da kuka shi ma rungume haidar ɗin ya yi jikin shi suka yi ta kuka mai tsuma zuciya da kyar suka yi shiru wannan kenan kuma je zuwa mm, mm, mm, bayan sun yi shiru ne haidar ya dafa kafafun yayan nashi ya ce yaya prince nana amana ta ce na baka na yarda da kai ne sa na baka nana ka yi hakuri ka koyi santa nana ba ta da matsala yarinya ce mai biyayya don allah yaya ya karasa maganar cikin rauni murmushi fahad ya ya dafa kafaɗar haidar ya ce haidar da a ce in na nana akwai yiwuwar aurenku wallahi da yanzu nan zan sake ta amma hakan akwai matsala na amshi amanar nana haidar Allah ya ba mu zaman lafiya rumtsa ido haidar yayi yana masa godiya rungume shi haidar yayi yana mishi godiya can bangaren amarya nana kuwa sanda ta samu labarin wanda ta aura kuka ta rushe da shi gaba ɗaya duniyar juya mata take yi ta rasa ina za ta sa rayuwarta an yi rarrashin duniya ta yi shiru amma ta ki shiru da yamma aka turo motocin ɗaukar amarya dambe sosai aka sha da nana inda take yarda na zaune shi da fat yana kara rarrashin shi wayar shi ta yi kara ɗauka haidar ya yi inda wani abokin shi Usman ya shaida mishi abinda da Nana ta yi sosai ya ji tausayinta amma dole ya tilasta mata duban fat ya yi yana murmushi don ba so ya don baya don bai so yayan shi ya san abin da Nanar ta yi miƙewa ya yi da sauri ya ce yaya Prince ina zuwa ba bai jira amsar shi ba ya ɗauki ki ɗin motar fati ya fice ko da ya isa nanar nanan ta kame kan ba za ta ba haidar da sallamar shi ya shige ɗakin nana da gudu ta yo gurin shi tana kuka ta ce yayi haidar ka ji su ko wai gidan yayanka zan tare shi na aura don allah ka ce su ka ce su daina wasu hawaye ne masu dumi ke kokarin fito masa ya maida su hannu ya mika ya ja hannunta ba musu ta bi shi motar daya motar da ya zo ciki ya saka ta ya shiga ya ja su suka fice daga gidan nasarawa GRA ya kara sa da ita jerin gwanon wasu gidaje masu kyau da tsari ya bi da ita kofar wani rantsatsen gida ya yi hon mai gadi ya buɗe ya shige suna shiga ya yi bakin ya fito ya kama hannunta suka shiga cikin gidan sosai gidan ya haɗu ta ko'ina a falo ya mata gurin zama bayan ta zauna yana daga tsaye ya juya mata baya ya ce cikin kakkausar murya nana khadija kin sha faɗa min kina sona kuma za ki min biyayya iya ranki yau ga ki a ɗakin ɗan uwana ba ni ba daidai da rana ɗaya kika bari ɗan uwana ya san ba kya son auren shi dole na miki Allah ya isa ban yafe ba Dauki ɗauki fat a matsayin haidar ki sa a ranki haidar bai taɓa son ki ba yana kaiwa nan ya sa kai ya fice daga cikin gidan ko kanana ta rushe da shi ta kife a gurin sai yanzu ta fahimci ashe gidan aurenta ya kawo ta da take zuwa haidar haidar kirkin shi daban ne ta ya za ta rayu babu shi ga shi ya mata baki kan in ta ki nuna wa dan uwansa so bai yafe mata ba Dan uwan da ko kamanninsa ba ta sani ba sai sunansa wannan wace irin rayuwa ce ta sake kifewa a gurin tana kuka shi ko haidar da kyar ya iya karasawa gida saboda zafin da kirjinsa yake yi masa ɗakin fati ya shiga ya same shi inda ya bar shi murmushi ya karo ya same shi guri ya zauna yana dariya ya ce na ce an kai amarya ne yaya prince kai ma ka tashi a kai ka saboda ita kaɗai ce a gidan shiru fat yayi yana kallon haidar ɗin tausayin kanin nashi ya ratsa zuciyar shi ajiyar zuciya yayi yace a bari zuwa anjima jima mana yanzu yayi wuri yaya inda ni ne na aure nana to ina mai tabbatar maka sai na riga ta zuwa gidan dan kar a kawo ta ta yi zaman jira na yaya nana amana na baka daidai da rana ɗaya ka bari nana ta fahimci cusa maka ita na yi ba san da kake yi ba Allah ya isa ban yafe maka ba yana kaiwa nan ya mike ya nufi kofar fita daga ɗakin yana kaiwa bakin kofar ya tsaya kaiwa bakin kofar ya tsaya ba tare da ya juyo ba ya ce ina jiran ka a motarka ya sa kai ya karasa ficewa daga ɗakin fat gaba ɗaya haidar ya ɗaure shi da jijiyoyin jikin shi ya rasa gano mafita a lamarin miƙewa ya yi ya ɗauki wayar shi ya bi bayan ɗan uwan nashi zuciyar shi na bugawa don shi ko kamannin nanar ma bai sani ba a mota ya samu haidar yana jiran shi shiga ya yi haidar ya ja suka suka fice daga gidan haidar sai tsokanar shi yake shi ko ya yi kamar mai jin kishi har suka karaso gidan fat kala har suka karaso gidan fat kala bai ce ba sosai tsarin gidan ya yi wa fat kyau dole shi ma ya gina wa haidar wanda ya fi wannan dan shi ya gina kayan shi da kanshi a bakin gate haidar ya yi fakin alamun ba zai shiga ba jiki a sanya ya fahad ya buɗe motar ya fice hannun shi rike da ledar kaji da madara da haidar ya bashi yana fita haidar ya yi kwana da motar ya yi masa hon ya wuce da mahaukacin gudu tura kofar gidan ya, ya shiga don tuni mai gadi ya buɗe masa kofar daga ciki a hankali yake takawa har ya isa bakin kofar falon murɗawa ya yi ya ji a buɗe don haka ya tura kofar bakin shi ɗauke da sallama nana tana nan kwance a ƙasa sai kukanta take mara sauti jin muryar shi ya sa ta dif sai ta gabanta ya faɗi sosai da jin muryar tashi ta amshi nasihar haidar don haka za ta yi aiki da ita za ta nuna wa mijinta so da kulawa kan kujera ya zauna yana karewa ɗakin kallo ba laifi ya tsaro tabbas ya amshi amanar haidar don haka ya kauda komai zai rike nana cin yadda haidar yake fata hannu ya nika ya ɗago ta gaba ɗayan da yanda ya zaunar da ita kan kujera ga mamakin shi a ido kamar za ta yi nauyi amma kuma a hannu ya ji bata da shi nana ko tsoro ne ya dabaibaye ta gaba ɗaya ta kara sanya fuskarta cikin lullubin da ke jikinta. Nana maganganun Haidar ne ke mata yawo a kunne. Tabbas in dai Haidar ne kusa da ita yanzu kanta za ta ɗora kan kafaɗar shi don ya rarrashe ta. Suna hakan ke da wuya ta kwantar da kanta gefen kafaɗar Fat da ke zaune ya kasa magana. Jin ta ɗaura kanta kan kafaɗar shi ne ya sa ya samu kwarin gwiwa hannu ya sa ya ɗaga kanta daga kafaɗar shi ya sa hannu ya cire mayafin da ta rufe fuskarta da shi jin an buɗe mata fuska ya sa ta buɗe idonta da sauri dukansu lokaci guda suke dukansu a lokaci guda sai da suka yi wa Allah tasbihi a bisa kyautata surarsu da ya yi kurawa juna ido suka yi ba mai shirin cewa a cikinsu nana ne ta ce nana ce kunya ta kama ta Sai kasa da kanta sai a lokacin tunanin fahad ya dawo a hankali ya sa hannu ya ɗago haɓarta ya ce yana murmushi wa ya ce miki amarya na kuka yanzu ko dai ni din ne ba kya son zama da ni murmushi ta ta sunne kanta sosai ta saci zuciyarsa da salon nata lallai Haidar ya yi gaskiya nana mace ce hannunta ya rike yana duba jan lallan da aka mata ya ce kin yi kyau sosai wannan lallan ina son in ci gaba da ganin shi ita gaba ɗaya nauyin shi take ji don haka ta kasa sakewa ledar da ya shigo da shi ya mika mata ya ce ga abincinku amare dukawa ta yi har kasa ta sa hannu biyu ta ansa ta nufi haidar kicin don kicin din mai glass ne so ana hango shi juyo naman ta yi update mai kyau da ta ɗauraye sannan ta ɗauko kofuna ta ɗauko karantin kajin ta dawo gurin shi motsin takunta mai ɗaukar hankali duk abin da take yana kallonta da ke ya fahimci tana da tsafta in dai wata ce haka za ta juya kazar kan plate ɗin ba tare da ta wanke ba a ganinta yi sabo ne wannan kenan tana zuwa gaban shi ta duka ta ajiye ta koma ta ɗauko musu abin wanke hannu da ruwa ta dawo ta ajiye ta zame gefen kafar shi ta zauna da kowa kasan shi ma yayi yana mata murmushi ya ce sannan amaryata Allah ya miki albarka a kunyace nana ta amsa da amin wanke hannun yayi sannan ya janyo ta jikin shi ya shiga bata naman da madarar sai da ya tabbatar ta koshi sannan ya kyale ta ya ci nashi shi ma yana gamawa ya wanke hannu nana ta kashe kayan ta kwashe kayan ta kai kicin ta dawo wannan kenan hannunta ya rike suka fara laluban hanyar dakunan gidan sama suka haura wani madaidaicin falo suka tarar sannan ga ɗakuna uku a cikin falon gefe da gefe da gefe yana rike da hannun da suka gama zaga gidan inda ya zaba mata ɗakin da ya fi kyau a matsayin nata murmushi ta yi ta dukar da kai ta ce wannan shi ya fi cancanta da zama naka kasancewarka miji miji ko abu ne mai girman daraja kure ta da ido ya yi sosai kalamanta suka yi masa daɗi sosai wannan kenan zan dakata anan sai mun haɗu da ku a cikin littafin ɗan karuwa littafi na biyu don jin yadda za ta kaya daga bakin naku ɗan salma nake cewa ku huta lafiya